السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يورانا لاربا watan ramadan yana da kwana goma sha bakwai alif ɗari hudu da talatin da bakwai kuma yau ishirin da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya Allah ya haɗa mu a wannan masallaci lamba 36 Boni Street a garin Port Harcourt a jihar Rivers State a kudu maso kudancin Najeriya domin ci gaba da darasin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul Ankabut wanda yau insha Allah za mu tashi za mu tashi aya ta 56 أتكن سورة العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة وإياي فاعبدون كل نفس ذلك na'am ubangiji ya ce ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina waɗanda kuka yi imani inna ardi wasi'a lallai duniya ta tana da faɗi fa iya ya fa'budun dan haka ni kadai za ku bautawa idan wuri ya kuntata a gare ka ka kasa samun nutsuwa da walwalar da za zaka bautawa Allah subhanahu wata'ala to ka tashi ka bar wajen mana alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin duniyar Allah ba wai tana da yalwa ba ne da za ku tashi ku yi hijira da haka wannan ayar kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ta sauka ne a kan al'amarin raunana a cikin musulmai a makka lokacin da suke cikin kunci da suka bayyanar da addininsu cewa sun musulunta الإمام مقاتل ابن حيان دكما الكلبي سكتي نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة تاسو كان يدو من تزامر المؤمنين دسكي مكة شي ستاشي سي هجرة amma wani muminan waɗanda ba su taho tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba suka ci gaba da zama a makka to bai kamata a ce kana da damar da zaka iya ƙaura daga inda kake ka tafi inda za ka bauta wa Allah in an hana ka sakat kuma ka ci gaba da zama saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya ce inna ardi wasi'atan wasi'atu lalle duniya ta tana da fadi dan haka ba hujjar ka cewa zaka zauna a wajen da za a takura maka sai dai in baka da damar hijira fa iya ya fa abudun kai hijira ka koma inda za a baka dama ka bauta mini kullu nafsin za'iqatul maut kuma ku sani cewa dukkan wani rai lallai in dai rai ne to kuma fa sai ya ɗanɗana mutuwa wa yana ma wa summa ilaina turja'un sannan zuwa gare mu za ku koma ake komar da ku wannan gargaɗi ne daga Allah subhanahu wata'ala da kuma faɗakarwa akan cewa idan tsoro kake ji wajen hijirar zaka mutu to ai mutuwa dai kam dole sai ka mutu أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان ina sarakuna suke a baya da suka sanya huluna na sarauta da kambi na sarauta a yaman ne a ina ne ina hulunan nasu da kuma kayansu na ado ina kayansu da aka yi musu dajiya da kuma hulunansu na sarauta ɗin dukkansu ga su nan babu su a ta'alal kulli amrun la maradda lahu hatta qadawaka anna alqawma ma kanu dukkan su wani al'amari ya zo musu wanda ba makawa dolan dole sai ya zo wadaka in ma kana tunanin cewa wani dalilin zai hana ka mutuwa mai waka ya ce ka anni bika tanhat ila lahdi wa tangat wa qad aslamaka rahatu ila adyaqa min sab ni ganin kama nake kaman ga kanan an sake ka kana fadawa cikin kabari kuma kabarin yana matse ka wanda kuma a lokacin da danginka sun je sun kai ka cikin kabarin da kuncin da ke cikin kabarin ya fi kuncin kafar allura domin kafar allura tana isar zare a ja shi a fitar da shi amma kai kabarin ka iya daidai faɗinki da tsayinki iya daidai girman kabarinki to dole mutum sai ya mutu na, wallazina amanu na amanu wa النار خالدين فيها نعم أجر العاملين الله يتي وعند سكي إيماني كوا سكي أيكي suka bi Allah suka bauta Allah an matsa musu a garin da suke suka yi hijira to lanubawwi annahum min aljannati ghurafan za mu yi musu bukin din dakuna min aljannati a aljanna ba daki ɗaya ba ma dakuna tajri min tahtiha al-anhar wanda ƙoramai suna gudana karkashin wayannan dakuna din khalidina fiya in sun shiga aljanna za su dawwama a cikin aljanna Allah ya ce ni'ima ajrul amilin ma dalla da irin sakamakon lada da ake ba wa wayanda suka tashi tsaye suka yi aiki tukuru wannan kun ga Allah subhanahu wataala yana rarrashin muminai da cewa su tashi su yi aiki na gari in sun yi aiki na gari Allah zai ba su aljanna na'am alladhi sadaru wa ala rabbihim kaman ka ce suwaye muminan na gaskiya masu aiki na gari sai Allah ce allazina sabaru sune waɗanda suka yi juriya suka hana zuciyarsu abin da take so in ya saba wa san Allah sannan suka tirsasa zuciyarsu sai ta yi abin da ba ta so in yayi da in dai har yin shi ne zai burge Allah wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ba su da raki sukan sannan duka al'amuransu suna dogara ne da su subhanahu wataala na'am

la tahmilu rizqaha ba ta iya jurewa ta je ta nemo arzikinta ko kuma da yawa akwai dabbobin da suna nan ba sa iya zuwa su nemi arzikinsu saboda rauninsu shi sa ibn kathir a cikin ƙura'u al'ashara ya karanta wa ka'in min dabbatin a madadin wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu ha, to in ta kasa in dai har tana da sauran rayuwa Allah ne yake azurta ta to tun da haka ne kuwa ba zan ka da hankalinka akan neman arziki wa iyyakum kuma Allah ne yake azurta ku dan haka duk yawan kuɗinka duk yawan albashinka dukkan karfin kasuwancin ka no matter how powerful is your business and connections Allah subhanahu wa ta'ala provides for you a sustenance shi Allah shi yake baka sababi da dalilai na rayuwa Allahu yarzuquha wa iyyakum wa yake adarta tsuntsu tsuntsu yana fita ba shi da komai ba shi da shago a kanti ba shi da wata gona amma kullum in tsuntsu ya fita sai ya dawo cikinsa a ciki ga dabbobi nan walau kanatil arzaqu tajri ala alhija halakna idan min jahlihin albaha'im da a ce arziki sai kana da hankali tukunna da ƙarfi da iya nema sannan za ka samu arziki to da dabbobi sun mutu tinkiya ta taba zama da yunwa ba da ta fito kawai da inda ta shiga za ta samu ba kura nan ajeji Allah ne yake azurta ta dabbar wahabu kenan wa rizquka laysa yanqusu hutta anni wa laysa yazidu fi rizqi al-ana'u imam shafi yace arzikinka wato bi a sannu a sannu ba zai hana arzikinka ya zo maka ba sannan kuma ba zai arzikinka ba zai taɓa karuwa ba saboda wai kai kana fafutukan nema zafin nema baya kawo samu wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquhu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim Allah shine as-sami'u ne ji dukkan abin da kuke faɗa Allah yana ji kuma ya san me kuke cewa al-alimu shine masanin abin da yake fili da abin da yake boye babu abin da zai boye wa ubangiji subhanahu wataala da abin da aka yi yana sane da shi kuma zai zo ya saka wa bayi da abin da suka kasance suna to a cikin wannan ayoyin da aka yi wa taken ni da yin hijira lokacin da al'amura suka wahala mutum ya kasa samun sukuni da damar da zai bauta wa Allah to ita hijira a shari'ar musulunci wajibi ce wajibi ne yin hijira ga duka mutumin da ya kasa samun sukuni na bautawa Allah subhanahu wataala kuma a inda yake da haka shi sa malamai suka ce wajibi ne mutum ya tashi ya bar gidan kafirci garin da asali kafir kafirci ake yi an farlanta yin kafirci a matsayin doka da dole kowa su yayi ya tashi ya koma garin musulunci inda kuma nan aka farlanta dokar cewa dole musulunci za a yi تجب hijratu من دار الكفر إلى دار islam da haka kasashe sun kasu kaso biyu akwai darul kufur akwai darul islam gidan kafirci da kuma gidan musulunci wanda darul kufur wajibi ne a yaƙe su domin a tabbatar da addini ya zama na Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah wa qatiluhum hatta la yakuna la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah fa in intahu fa inna Allah bima ta'maluna basir ta cikin suratul baqara ta cikin suratul al-anfal ku yaƙe su har sai ya zama babu shirka a ban to wannan ana magana akan darul kufur kenan wa'anda zaman su da rayuwarsu da sukunin su barazana ne ga musulunci ina fata an gane to amma idan ya zanto darul kufur din gidan da kafirci ake yi musulmi bai iya gano wani gida da yake nan ne darul islam inda ake musulunci tsantsa ba mutum yana zaune a ƙasar da kafirci ake to kuma sai ya zanto ƙasar an ki a bashi sukunin da zai iya bautawa Allah to wajibi ne ya nemi wani gidan kafircin da za a iya bashi dama ya bautawa Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya umarci sahabbansa su tashi daga Makka a lokacin Makka tana darul kufur yace su koma su je Habasha Habasha nan ma kiristanci ake yi kuma ba addinin da Allah ya zaba wa mutane a wannan lokacin bane amma manzon Allah sama ya ce ku tashi ku tafi saboda akwai sarki wanda yake adali ko da ba musulmi bane a garinsa ba a zaluntar mutane duk wanda ya zalunci za a iya kai ƙararsa a domin ya fuskanci fushin kuliyar ta sabo to don haka sahabbai suka tashi daga maka saboda a maka in ka fito ka ce la ilaha illallah to za ka iya rasa rayuwarka a wancan lokacin don haka maza rasu ma ya umarci duk wanda ba su da gata su tashi su bar maka su tafi habasha to da wannan malamai suka ce ya halatta mutum ya bar gidan kafirci ya koma gidan kafirci in ya zanto gidan kafircin farko ba zai samu damar bautawa Allah ba kuma ya zama wajibi ga mutum ya bar gidan musulunci inda aka hana shi sakat ya bauta wa Allah ya koma gidan kafircin da za a iya barinsa ya bauta wa Allah domin ta yiwu ya zanto garin akwai musulunci amma ana zaluncin da zai iya hana ka ka fito ka bauta wa Allah to inda akwai wani darul kufur din gidan kafircin da za ka iya bauta wa Allah cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba ruwan kowa da kai su a kafircin su ce dole sai ka fito kai kafirci ka koma can garin to amma lokacin da ya zanto duniyar ta zama gaba ɗayan ta darun islam ne gwamnati ta dawo hannun musulunci kamar yadda ya faru a madina duk garin da ba musulmai ba suna kokarin su zo su miƙa wuya su ce sun sallama dama ƙarfin da ya hana musulunci sakat a lokacin shine ƙarfin shawa. amma a hankali a hankali manzo Allah sama yana raraka su suna kawo farmaki wata ran su ci nasara wata ran a ci nasara akan su har san da Allah ya ba manzo Allah sama sa aka je aka yi fatahu makka da aka samu nasara a fatahu makka to sai manzo Allah sama ya ce to la hijrata ba'da al-fatahi yanzu kuma ba tilas ne sai an yi hijira ba walakin jihadun wa niyya sai dai kawai yanzu kuma in zaka fita sai dai ka fita jihadi amma wai ka ce zaka ban makka yanzu maka ta fada hannun musulunci dan haka ana zaune yanzu kawai kana zaune a Najeriya ka ce kai wallahi baka samun damar bauta wa Allah an ƙi a baka dama ka ce barka shirya ka koma Nijar to me bambanci me marabar damba da faɗa. in ka ce saboda Najeriya da constitution ake aiki constitution kuma wasu selected rules ne and laws da aka yi providing insu domin su yi protecting ƙasa da kuma 'yan ƙasa wanda kuma mutane ne suka zauna suka kalli maslaha gwargwadon mahangarsu suka rubuta constitution ɗin kuma sa'an nan saba masa shine ke janyowa mutum ya fuskanci fushi na hukuma kuma ƙa'ida shine ko mulki za ka yi sai ka yi rantsuwa da cewa za ka kiyaye ƙa'idoji da kuma dokar wannan constitution ɗin wannan shi ya tabbatar da cewa ƙasar ba ƙasar musulunci ba ce sabanin ƙasar musulunci idan ma za a rantsar da shugaba in akwai ka'ida ta rantsarwar tunda ka'idar rantsarwar ita ma wani tsari ne na daban shugaba zai yi alkawari ne tsakaninsa da Allah akan cewa zai tsaida hukuncin Allah da dokokin Allah bisa hasken sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zai yi rantsuwa akan cewa zai kiyaye rayuwar waɗanda yake mulka zai kiyaye addininsu domin sai da rayuwa ake addini da haka ana kaddamar da rayuwa akan addini za ka iya cewa a rufe masallatai ana tunanin cewa in aka basu za a zo a karkashe mutane aka ce a kukkulle a tsaya tukunna sai an tabbatar an yi saving life azumin wata ramadan in ya kama ga makiya sun kawo muku farmaki za ku iya cewa a dakatar da azumi kowa ya sha ruwa kowa ya ci abinci a fita aje a yaki waɗannan mutanen saboda abin nan ana cewa protection na lives ya fi zama shine prior to protection na, na, na addini domin in aka ɗauke rayuwa kuma waye zai addinin saboda wayannan suna ɗaya daga cikin fundamental right da musulunci yake wa shugaba ya rantse akan zai kiyaye su na ɗaya rayuwa da haka duk abin da zai cutar da rayuwa dole ne kai shugaba ko za ka rasa ranka akan ka tabbatar da cewa rayuwa mutane ta tsira shi yasa sai da Usman ya yadda a kashe shi ya haƙura cewa 'yan ta'adda kuma za su kashe shi su kashe shi akan mutane su fito a da takubban su a yi gumurzu wasu su mutu haka kawai yace da ni suke nema kuku ku koma ku kyale ni su to sannan in ka tabbatar da an samu rayuwa wanda a rayuwa kuma za a yi ƙoƙarin kiyaye lafiya in aka fahimci cewa lafiyar nan za ta iya tagayyara hiddu siha za a samu matsala to ko da za a dakatar da wani abu misali yanzu idan aka fahimci cewa wani zaki ya fito ya tsaya a hanyar masallaci duk wanda ya kawo ya doso hanyar sai dai a yi bashi to ya zama wajibi a matsayinka na shugaba ka hana mutane fitowa masallaci ka ce duk wanda aka kama a hanyar masallaci kowa ya sallarsa a gida duk wanda aka kama a hanyar masallaci za a ɗaure shi a mai bulala saboda a kiyaye lafiya da rayuwar mutane ko kuma aka fahimci cewa akwai wani air pollution wanda duk wanda ya zo daidai wajen nan ko da waje ne na sallah na ibada in dai har mutum ya zo wurin ya sheki wannan abin zai iya kamuwa da cuta to za a iya dakatar da sallar a ce kowa ya yi ta a cikin gida kar wanda ya fito domin a samu an shawo kan wannan abin domin a kiyaye lafiya saboda sai da lafiya rai yake dorewa shi yasa addinin musulunci ya ce kai sallah amma kan kai sallah kai alwala to in ka ce baka da lafiya sai a ce to ba sai ka taɓa ruwa ba yi taimama domin a kiyaye lafiyarka to wannan kenan hibzul hibzul nafs sannan kuma sai hibzul din sai na uku hibzul mal dole shugaba ya fantsuwa akan cewa zai kiyaye mutane dukiyarsu duk sanda shugaba ya felin wajen kiyaye dukiya to bai cancanci ya zama shugaba ba ba zai yiwu haka kawai kai dukiyarka ta tsira amma mutane dukiyarsu tana barazana ko ya ka ji labarin akwai barayi to duk yanda za a yi kaga cewa ka sebe ɗin mutane daga sharrin barayin nan kai kuma dukiyarsu da take hannunka wacce kai ne ke da mukullin bai mali to wajibi ne ka kula musu da lalita su ka tabbatar da cewa ana raba arziki gwargwado yadda kowa zai iya samu kiyaye dukiya kenan sai kuma na uku hibbun nasal a tabbatar da cewa an kiyaye wa mutane gidajensu ta yadda ba za a bari wani ya kilemin din cewa shi dan wani gida bane ko wani ya kilemin din cewa wani dan gidan nan dan dan gida na bane da haka shi yasa a saka dokoki masu tsauri wanda za su hana zina ga shi bature bai hana zina ba sai shi a wajen a cikin dictionary sa ma ba zina Abin da ake nufi da zina a wajen bature shine mutum izo i samu wata bace wacce ba tasa ba ya tirsasa ta akan abin da ba ta so wannan shine zina amma in dai akwai yarda tsakanin bangarorin guda biyu ita ta yarda shi ma ya yarda to in ma ka kuskura ka ce musu sun yi zina za su iya kai karanka ta su ce ka yi kuma za a yi cajin ɗinka under the act of defamation of character za a ce kana defamin ɗin character ɗinsu to kaga wannan constitution ne ka wannan cewa wane ya yi min da'awar cewa ni mazinaci ne me yasa wai saboda kawai ya ganni da wance to wacce matar ka ce a ba matata ba ce amma ya aka ce to ai mun fuskanci juna ne a kirawo ta ke yaya da gaske kun fuskanci juna ta ce in mana a wani dalilin he is just my friend is a friend so is a friend eh to iyayenta ai bisu yadda yarda ba iyayenta sai ce ba mu yadda ba ai sai a ce to shekara ke nawa shekara ta goma sha takwas a ce she can decide on her own a kyale ta kawai ta kai munzalin da za ta iya ɗaukar mataki a ƙa'idar bature kenan saboda haka in dai za a yi cajin mutum a kan zina sai dai a fita wata hanya amma dai haka nan kai tsaye a ka'ida ta bature kuma inda za a kama mutum ma suppose that one is found guilty is found guilty cewa lallai ya yi, let's say ma ya zo ya yi confessing ya ce eh yi, to me hukuncin a constitution constitution bai providing a hukuncin da za a yi masa ba sai dai akwai wasu abu da abubuwa da ake kira status wasu selected laws and rules Balan kai ne kake karanta do haka ne ko a status kuma idan ka koma penal code a na na ta section din na ko 213 ko 200 da wani abu doka doka ta 213 ko wani abu something like that ya providing cewa idan aka kama mutum wanda yake bai aure kuma ya je ya sa for having an extramarital relation kun ga sunan abu ma an gyara shi extramarital relation with another woman to wannan ya karya ka'idar contract ta cewa contract na marriage tsakaninsa da wannan mata cewa za su tsaya wa juna cewa ba ruwansa da wata mata to ya yi breaking wannan contract ɗin to don haka ana ba da shawara ba wai ka'id ba doka ba ce ba fa gwanda mutum ya haka da ya zaji constitution in mutum ya kawo da constitution ya yi laifin da akwai hukuncin da aka da za a yi masa kun ga ba doka Allah ake bi ba kenan cewa to shi kenan ana ba da shawara a yi masa kaza a yi masa kaza amma duk ciki ba bulala ba kisa ba komai ba tara to bayan mutum ya je ya ta yi ba kuma ko da gwamnati za ta ce a hana zina ba ta take cewa a bi a hana zina ba sai dai a rubuta a ta sponsor ɗin nuka su ce avoid unprotected sex avoid unprotected sex shi ne za a gani a shagunan 'yan sanda ya sunan shagunan 'yan sanda ma inda 'yan sanda suke police stations a nan ne za a gani a prisons wai har a prison ma ana ana lika wai avoid unprotected sex ga wato ga masu tsaron tunda shi fursuna yana da mata ma za a kawo masa ita prison ne komai gatansa sai dai ba ana jin za a iya kawo masa iyalinsa prison in mutum ya shiga prison shi da mace kuma sai ran da Allah ya fito da shi ko shekara nawa ne sai dai ya mutu a ciki to an ce avoid unprotected sex amma ana nufin in as much as there is protection, so one can go ahead and consume and do. The more he likes, the more whatever he feels like, he can go and do it. To kaga anan dokar Allah ba haka ta ce ba saboda idan aka bar abun a haka za a samu cakuduwar nasaba ɗazun nan nake karanta wani report na wani likita daga America wani Joseph Waye wanda ya yi aiki a wani state a ɗaya daga cikin ƙasashen da ba su ba da kulawa sosai a kan abin da ya shafi harkar auratayya kuma suna da awar musulunci ba sai na faɗi sunan garin ba almuhim dai darasin da ke so ɗauka a ce wasu ɗazu na ga rahoton amma na tura musu cewa ina so da Allah a bani confirmation na gaskiyar abin da gaske ne dan inda gaske ne zai iya zama hujja da zamu rike a hannu a wajen da'awa yace yawanci 'yan kasar 'yan garin idan aka yi musu test na DNI tsakanin matar da tsakanin mijin da 'ya'yan za ka ga cewa test ɗin baya ba da result positive result cewa 'ya'yan na babansu ne ya ce kusan more than a certain percentage ina nan ɗazu ɗazu na aka tura mun shi ya faɗi percentage in cewa sama da kaso kaza bisa ɗari na 'ya'yan garin gabaki ɗayansu wato suna yawanci ba 'ya'yan babansu ba ne ya ce to amma saboda tsoron gudun ya tsira da rayuwarsa da lafiyarsa lokacin da yake garin yawo gashi nan abin da ke cewa a doctoral ameriki joseph markel qala indama qal yace indama kuntu yace lokacin da nake garin sai ya faɗi sunan garin la hastu shay'an ghariban lam astati an atakallama anhu aw afhamahu na kula da wani abin da na kasa ni bai ban fahimta ba kuma na kasa tambaya kai. yace illa ba da audati ila amrika sai da na dawo amerika tukuna qala yake cewa inna khamsatan khamsatan wa sab'ina min atfali kaza yace saboda duk mabiya addini iri kaza a garin wanda suna da awar musulunci kaso saba'in da biyar bisa ɗari na 'ya'yansu la ya taɓa ku damuhum al dna ma'a aba'in in aka yi musu dna test kun san dna test ko shine a zuwa auna a gane cewa wannan dan wannan ne saboda akwai wani abu da ake kira genotype na jini ta through eh, heredity akwai wani abu da ake kira heritage and variation to akwai abin da yake is heritage wanda dole in jinin wannan jinin wannan ne a kota ana amfani da DNA idan ana so a gane cewa shin wani shi wannan dan na wance na wani ne yace to na kasa ganewa amma dai na kasa yin tambaya akai sai yace ah, yace faqad kanu min ghairi aba'ihim alhaqiqiyin yawancin su ba ƴaƴan baban su bane na haƙiƙa falam a'rif ma huwa sabab amma na kasa ganewa wa khawfan ala salamati lam as'al illa ba'da audati min yace amma na kasa tambaya sai da na dawo daga wannan garin ila Amerika zuwa Amerika yace fahina sa'altu ba'd al-arab daga nan ne sai na dinga tambayar wasu larabawa wai me isa ne a gari kaza yawanci 75% na ƴaƴan garin duka ba baban su bane to su kuma suka binciken su na musulunci sai suka gaya masa cewa ai eh, to ai garin suna yin kaza da kaza ne sai ce to gaskiya ya fahimta wanda rashin ba da kariya ne da rashin sa doka da za ta hukunta cewa mutum ba zai tara da mace ba sai matarsa to duk lokacin da aka ce a an yarda cewa kawai dai a samu haɗin kai to yanzu misali da ake da a wacce constitution yana kare haƙƙin 'yan ƙasa to idan aka ce an yarda da cewa an samu mutual consent tsakanin mace da namiji to ba laifi they can go ahead and do it to mace ko namiji yanzu misali idan namiji ya yarda cewa shi zai iya zuwa ya ji daɗi da wata macen a waje zai ji daɗi kuma sanda matarsa ta je ji daɗi da wani ita kuma a waje ba zai ji daɗi ba to da haka dokar Allah sai ta mata na duk ta provided in extreme punishment akan duk wanda aka samu yayi bypass aka ce if he is married he should be stoned if she is married she must be stoned amma fa ba wai haka kawai kuma dan a kiyaye mutunci za mu zo magana kiyaye mutunci dan a kiyaye mutuncinsu sai aka ce haka kawai amma ba za a yarda da hearsaying ba ba za a yarda da accusation ba ba za a yarda da allegation ba sai dai after providing substantial evidences beyond reasonable doubt like number one by seeing them tip and tire red-handed a gansu kamar turmi da taɓarya shi ma shaida ɗaya ba za ta isa ba sai an samu akalla eh, eh, the minimum of four wanda kuma the minimum of four ɗin kowa ya yi witnessing tip and tire ka san ku kafin a samu mutum hudu da za su iya gane cewa an yi zina za a daɗe kafin a samu za a daɗe da uku za su zo su yi to za a yi cajin ɗinsu for character defamation kuma they will severely be punished accordingly bulala tamanin is not easy kuma bayan nan su ma za a bayyana sunansu akan cewa sun yi kasafi kuma an daina karɓashe da su ko da kuma fa sun gani din ko da sun gani ku sun yi rantsuwa cewa mun gan su red handed sai dai on one condition if you happen to be a spouse ko if you happen to be a partner under a legal marriage contract contract between you and the person you are accusing to in kana mutum yana zargin abokin aurensa to zai iya fitowa ya yi rantsuwa hudu cikon tabbiyar din ya tsine wa kansa to idan ya yi shi ma wancan din yi to za a raba auren saboda zama ba zai yi da zargi ba kuma sa'an nan in ciki ne ya shiga to wannan cikin ba na uban bane ita uwar ce za ta rike cikin sa'an nan kuma har in kuma da wuya kaga an yi wannan li'anin kuma ɗaya bai shiga bala'in duniya ba wanda har za a iya ganewa ma to kuma sai dai in confession ne mutum ne da kansa izo ice shi yayi kuma shi ma in mutum yi confession ba a tambayar su to da wa kika yi a kawai in ta zo ta ce ita ta yi a mata in an tabbatar ba hauka ne yasa ba ba kuma ta zama irin ba depression ba ne ba ta zama irin desperate ba da kusa ko wanda su so suke su mutu kawai they are searching for a simple way for them to to live to sai ta zo ta ce ta yi zina to ba a yadda kai sai an ji tukuna an mata test an kai ta psychiatric an tabbatar da cewa she is mentally okay he is mentally okay to shi kenan sai kuma a zo a fara duba yanayin mutum tukuna a yi masa bincike da tambaya an tabbatar da cewa babu wani dalili da ya sa shi ya zo yake so ya mutu to anan sai a yi masa hukunci kuma haramun ne a ce mata ke da wa kika yi in ta ce ma ciki ne da ita an ga cikin sosai physically to ba a tambayar ta da wa kika yi sai kin nemo shi shi sa wata rana nake cewa da wasu 'yan Hisba na ce wani lokacin fa ku kuke kirɗetin lehin in ka ga ɗan duhu-duhu da alamar zargi ba ta aka ce ka yi maza maza ka je dan ka ga mai ke fa har ka laɓe to ka zama me mace ka da ɗan sanda to ko road safety da za su laɓe a wani waje so suke maka laifin sai ka uf sai su kama ka wannan ai shakiyanci ne da zarar ka mutane suna tare kayo wajen duhu kaga ana ɗan kuskus kauce kawai kan ba ka janyo kanka Kamar roƙi Allah mugun ji da mugun gani Allah ya kare in ka zo ka gani kai kadai to shawara shawara shine in zaka iya musu nasiha ka musu nasiha ka ce ku ji tsoron Allah ku kuma akwai jin tsoron Allah yanzu a kama ku kuma haramun ne ka je ka zauna ka haram ah, ma ai na ga wance da wani to kuma mun ci namu gashi fa na gani din kun ga dan a kiyaye mutuncin su safeguarding the dignity of honor is one of the absolute fundamental human rights. Amma as far as Islam is concerned, not as far as our constitutions are concerned. Duk da cewa ana ta faɗa constitution shi ma yana ƙoƙarin kiyaye human rights, uh, human rights, fundamental human rights are absolute. Yes, are absolute, amma to what capacity? Ina fatan kuna ganewa. Don ku ga me yasa ne aka ce kawai ka tashi ka bar gidan kafirci ka koma gidan musulunci. saboda a nan ne kaɗai za a iya maka adalci inda ba gidan musulunci ba wallahi ko an yi da'awar adalci an eh, adalci ba ba gaskiya ba ne to kun ga protection to to lives protection to religion protection to honor mutunci a kiyaye mutuncin mutum kuma mutunci ba zai kiyayu ba sai kowa ya tsaya kawai a iya abin da ya zama nasa mun yi kuma protection to wealth dukiya ko to sai kuma protection to sense hankali dole ne a matsawa mutane su kiyaye they have to safeguard the dignity of their senses saboda to be insane is not easy mutum ya in kusan rabin mutane suka zama mahaukata to ba za a iya developing ɗin ƙasa ba fa to kuma daga cikin abubuwan da suke raunana hankali akwai shaye-shaye don haka shi yasa addinin musulunci ya haramta dukkan wani abu na shaye-shaye duk wanda aka kama ya yi marisa ya sha kafso to a kama shi a zane shi kuma a bata masa suna kuma ya zama fasiki ba za a karbi shaidarsa ba kuma in ya zo neman aure a ce ba shi da addini a hana shi sai dai in ya tuba amma in yi declaring repentance ya tuba ya koma ga Allah to a yafe masa kuma ba a yadda aje a ta yada shi ba to wayannan su ne fundamental human, human rights da addinin musulunci yake protecting kuma ya ce kowane shugaba ya zama wajibi ya haka to amma misali a dokar turai ko in ce a constitution mujarradin dai shan giya ba zai zama haramun ba faraka idan mutum ya je ya sha ta a inda ake sha ba kai saka zo ka ce masa dambe ba in ka ce masa dambe to zai iya maka ka a kotu ko yi shari'a sai dai shi bature abin da ya sani shine drug abuse kada mutum ya sha kwayoyi ko abin bugarwa ba bisa ka'ida ba amma dai irin ɗan hot drinks spiritual drinks ma ake ce musu a yanzu an daina cewa hot drinks spiritual drinks wai al ruhiyya da haka dan wine dai haka wanda yake da dan level na alcohol ba ko ko musulman ma suna zuwa su sha wanda kuma duk abin da ya zan in dai har mutum zai sha kaɗan din da ba zai bugu ba to wannan kaɗan din zai ke zai shi ya sha da yawa shi sa addinin musulunci bai yadda da wannan ba yanzu in kuka ga wahalar da yan hisba suke sha a Kano wajen tara giya suna tarewa ana ana shigarsu akwai abin da wallahi su mahukuntan hizba suke faɗa suka ce ku kuma na uzuri akwai abin da in kuka ji shi wallahi za ku ce aikin ba zai yi ba da akwai lokacin da kai tsaye za a yi wa shugabannin nasu waya a ce ku fita batun abu kaza kan ku sa baki kira iyayen gidansu ne ma za su bugo musu su ce mu ma abin ya fi karfin mu kuma wallahi ya fi karfin nasu haka ma sun yi kokari da su da mahukunta saboda akwai inda yanzu misali in ka kama mutum ka gur misali tunda aya constitution ya yadda cewa tunda an ce akwai freedom of religion ko kowa zai iya yin addinin da ya ga dama to don haka kuma constitution ya providing dokar cewa duka jihar da ta ga cewa za ta iya ɗaukar wani customary law ko wani native law wanda has relation to religion ga malamin law yake karantawa ya sani wanda yana da alaka da addinin su ko wani abu in za su iya yi wurin da protected ƙasa in dai su ne predominant kuma mulki a hannun sai ke za su iya da wannan dokar ne gwamnan zamfara ya samu ya kaddamar da shari'ar musulunci da wannan ne gwamnatin gwamnonin arewa a wancan lokacin wasu suka nuna sai za su shari'ar musulunci to to shikenan me aka tanadar akwai native and customary court shari'a court amma fa level din shari'a court da mutum ya kai ƙara ana yanke hukunci a shari'a court an gama to mutum kuma yana da damar da zai appeal in ya appeal ya je court of appeal ya ɗaukaka ƙara to fa anan kuma shikenan an gama da maganar shari'ar musulunci sai dai in an yi sa'a alƙalin ƙwararren alƙali ne kuma ya yi adalci ko dai musulmi ne ko kuma ko arnan ne ya yi adalci ya duba ya sake to still dai idan mutum ya kai high court high court of justice idan a high court din ma aka yi masa abin da yake ganin cewa akwai nau'i na an yi jeopardizing ɗinsa to zai iya ɗauka kuma ya kai supreme court supreme court ba kotun allah ya isa kenan ake cewa wanda abin da yasa bahaushe yake ce mata kotun allah ya isa yawanci aka yanke hukunci a nan to fa sai dai kai allah ya isa don aka kai ƙara kotun allah ya isa shikenan an gama ba wanda ya isa ya dawo da wannan dokar da ka'ida to shi kenan yanzu misali wasu sun zagi annabi a kano kuma wannan blasphemous comment and statement against prophet muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda according to the islamic law they are to be sentenced death wannan shine ka'idar shari'ar musulunci an kai su kotu an zauna a kotun rijiyar lemu alkali ya zauna ya bi duka ka'idoji an karanto dokoki komai an ce wannan hukuncin kisa ne take masu rajin kare haƙƙin ɗan adam suka shiga lauyoyi suka ba da kansu kyauta ko daga ina ma aka ɗauka musu aka ce a yi apil da an daɗe ba a yi apil ba daga baya kawai muka ji labarin an yi apil yanzu shikenan wata kotun wata kotun koli da take kaduna yanzu ta wanke su cewa yanzu wannan abu da suka yi ba za a kashe su ba kuma dole kotun shari'a ta haƙura to yanzu ba a depriving addini from its right ba wanda kuma addini is superior dole ne priority should be given to the religion whatsoever to amma duk da haka saboda maganar kare haƙƙin ɗan adam ɗin ba za a taɓa kare haƙƙin bil'adama ba sai dai in Allah za a bari ya kare haƙƙin bil'adama ɗin to for your own benefit ka tashi daga garin da kafirci ne ya zauna ya rubuta ka'idoji so da kafircin nan in ya zauna ya rubuta ka'idoji mutane ne fa suke rubuta su ko mutane suna da limit duk hankalin mutum yana da limit saboda duk hankalinsa yana shiga fa ban ya zauna akan toilet to kuma ina zancen hankali mutum ya shiga toilet wanda idan toilet din ya matso shi ba ya zo ya tarar da ban dakin da wani sai ya iya yin abun kunya sai ka gan shi yana ta rawa a tsaye to inda kuma a lokacin ake so a yana jin fitsari kuma ana so a rubuta doka wataƙila sai ya manta da wani abu kuma dukka dai abinsa yana buƙatar mace kuma yana da nasa personal sentiment ɗin wataƙila he may be derived by his personal uh, desires personal tendencies akwai tendencies na wasu abubuwa idan aka samu gay member kamar aka samu ɗan masu irin ɗabi'ar mutanen annabulu ko aka samu mace lesbian kuma they happen to be among the legislators wanda za su rubuta doka idan fa ta tashi ta ji za a faɗi wani abu da zai iya contradicting wannan right so called right din nasu ba za ta tashi ta yi yaƙi da su ne kuma su a doka majority carries the vote in aka yi voting in dai majority suka ci to dole a haƙura a ɗauki wannan to ba gunda a danka wa Allah ba yayi komai in aka tawo economic system idan kaga ga tsare-tsare yanzu an hana ci yanzu usury riba in ka ga kalli na usury as far as conventional banking system is concerned aga abun is relative ba kowace riba ce ta haramta ba da haka gwamnati za ta iya ce riba banki zai ce riba za a iya cutar da mutum kuma ba wani basis na addini kuma sa'an nan za a iya zuwa a imposing ɗin abu ko da ya saba addinin ka dole kai yanzu misali in shugaba ya zo yanzu da shugaban ƙasa zai zo taro ko ku suwaye in je shugaban ƙasa ya zo shi ma duk addinin sa dole sai an zo an buga irin gangunan nan da ake bugawa a coci Allah ya sa ba ahlus sunna ba sarkin maka ne kai gaba ɗaya ka tsaye da gemunka insha Allah ya zo har gwiwarka wando ko ba ma ka dangala wando ba in gajera wando kake za a zo da dangala wando sai ka tashi tsaye in ba ka ba security za su casa ka shi ma shugaban sai ya kame shi yasa dama larabawa kun san abin da ke cewa salatul watan sallah ce to da addu'a duk sai kun tsaya su kuma wayannan abu. wani mutum kuma yana yi da hannu dole sai kun tsaya ba yadda kuka iya to ina haƙƙin musulmi da shi addinin sa bai yadda da haka ba kun ga shi ma an tafi da haƙƙinsa kenan an ce duk ɗalibin da ya gama bautar duk wanda ya gama makaranta sai sai yayi bautar ƙasa sannan za a gane za a yarda da cewa digirin sa halastacce ne to ka je service ka gani kaga ka'idoji da dokoki wanda duka yawancin abubuwan a going against addinin musulunci to shi yasa sai aka ce idan ya zanto ba za ka samu damar bautawa Allah yadda ya kamata ba to ka tashi daga wannan garin ka koma garin da zaka bauta wa Allah to tambaye shi ne a yau wani gari ne babu wayannan matsalolin duk inda ka tafi nan ma dai constitution din ne ba a rabu da bukar ba an haifa ba. idan kuma aka ce za a samu yansu mutane da za su ce to su bari su kirkiri nasu ka'idojin na addini ya yayi kyau a kawo mana su to amma an da wata fawa kuna da soji kuna da makamai kuna da ƙarfi na tattalin arziki sannan akwai damar cewa ba za a iya kawo muku farmaki a murkushe ku ba ko kuma kuna cikin raunin da za ku haƙura manzala suna ya haƙura ya zauna ƙarƙashin jagorancin kafirai ga ka'abar ta Allah ce ga gumakan a ciki amma haka ake haƙura a je a yi ɗawafin har sai da Allah ya bashi dama ya dawo Madina ya kafa daula to in ka ce shi kenan to sai yaushe larurar za ta ƙare to sai yaushe larurar za ta ƙare yanzu shi kenan sai mu fito mu ce to mu kuma yanzu dole sai mun yi tamu gwamnatin wacce addini ne sura wanda yana da kyau tunani ne mai kyau to amma in muka ce za mu yi tamu gwamnatin wacce addini za mu yi zallansa shi kaɗai wallahi da za mu iya yin haka da mun burge ubangiji subhanahu wataala to amma dole fa yanzu fa ba mu da karfin masana'antu ba mu da ƙasa tamu wacce in mun shige ta duk inda za ka je local government misali a Najeriya ne local government din wata jihar ce kuma shi dai ciyaman na local government baka isa ka je ka kewaye masa waje ka ce wai shi baya baka karkashin mulkin sa dole dai sai ka amfani da wutar gwamnati sai ka amfani da ruwan gwamnati sai kai amfani da komai na gwamnati duk abin da kake tunanin za ka yi sai dai ka koma kai to shi yasa sai aka ce mu kalli irin halin da muke ciki mu gani yau da a ce gwamnati za ta zo ta ce mana babban isa mu sallah ba isa bauta Allah ba wallahi ita ma bata isa domin duka dan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai baccin ba amma sai gwamnati ta ce shi kenan za ku iya zuwa ku yi duk abin da za ku yi na addini lokacin da muka je sabis muka je bautar ƙasa mun ga kafirci kirkiri mu da muka yi rayuwa a arewa ni a kano aka haifan anan na taso a nan na girma jigawa ma ni ban taɓa zuwa ba sai da na girma da wayo na taɓa zuwa gida in na je Legas iyakaci na abin da ya kai ni in je inda zan yi in dawo tun da na gama firamare wata malama mace ma ba ta taɓa koyar da ni ba ban taɓa yin aji da mace ba sai dai a islamiyyar darasu kuma suna katsina muna da wura suna can muna nan har kai ma makaranta da mace a shekara shida ma baka taba ce mata wani abu ta ce maka wani abu ba muka zo muka tafi eh, saudiya sai ka shekara ma baka ga mace ba dai ba ka ganta a cikin bakar a baya ba sai dai in taka ce macen dawa sai muka dawo sai muka tafi kuma sabis can sai muka je muka tarar da mace ta saka dan dan dan dan tofi ta fito wallahi alazim a cikin masallaci muna taron yan kan yarinya ta sako dan wando dan mitsitsi irin short nika din nan shi ma very short ya kamata a ce shortest nika in ana iya cewa a turanci kuma ta miƙe kafafuwanta ana mitin din addinin musulunci da yan mitsitsiyar riga kuma kuma zangame miyar budurwa jiya ma za a ce dan budurwa ita ce a shekara goma sha shida sha bakwai sha takwas amma dai an tafi sha tara ta an fara gangara 20 21 an zama sabaki jiya ke to gan same mai budurwa ka iya cewa 25 kuma tana zaune salin alin ta miƙe kafarta kuma ko ni namiji yanzu ba zan iya sa gajeren wandon na in yawo ba dan ita ne ba zan sa ba sai na ce da Allah a mata magana ya na ce please can I talk to you yes na ce why are you dressing like this and come and join us in the mosque. You know, we are doing something related to ibadah. Hey, eh, what is wrong with that now? Are you asking me what is wrong with that? ke yanzu kina ganin in kika mutu a haka Allah zai karbi ita bata sani ba to ita aka ta saba rayuwa ita ba aure ne da ita ba to dan me da kyar aka ba ta shawara ta je ta sako dogon wando amma ba hijabi ta ta min amir i wallahi i will not wear hijab because i'm not married to dole haka za a hakura shi haka ta taso haka ta saba to a haka akwai in aka zo aka tara ku ana muku muku wannan bayanan za a zo a raba condoms a ce kowa ya je kuma ma har a dinga ba da shawara cewa akwai wani campfire night suna ce masa hellfire night wanda ana ba da shawara a ka'ida wajibi ne kowa ya halarci wannan campfire night wanda za a zo ne a bauta wuta mu bauta ce to za a kewaye ta ana kiɗa ana komai to sai a ce da Allah ana ɗan ba da shawara ko da mutum zai ja wata su dan shiga daji tunda yawanci daji ake shiga ana dan kaiwa dare a wurin to da Allah a dan dinga tafiya da cocila ba wai kada a shiga ba a'a a ɗan dinga tafiya da cocila saboda gudun akwai macizai da sauransu kuma kafin campfire night a satin da za a zo a rarraba condoms irin kwaroron roban masha Allah kowa je abin da yake so yake to amma kun san Allah cikin ikonsa sai doka ta zo ta ce duk musulmin da ya shiga duk wani wanda ya shiga cikin kam ya zan yana da wasu ka'idojinsa na addini yana da damar da zai addininsa ɗari bisa ɗari to mu kuma da wannan muka yi amfani da wannan power mu muslim corpus muka ce ba mu yarda kowane musulmi ya je kan fire night ba kuma dole suka bi ma musulma da haka in mutum yana so ya je kan faya sai dai ya silale ya gudu shi ma ya san ya saba wa Allah kuma ga mu wasu wasu katin katin sun fi mu girma ba yaran mu ɗaya ba kuma ma tsoron mu suka dinga ji saboda haka mu yanzu mu sanya ake kan faya din ba sai dai a ba mu labari wanda suka je sun ba mu labari akwai irin su varieties night wanda za a zo a social night din nan za a zo a yi biscamp a zaɓi wacce ita ce sarauniya to amma an yarda musulmi ya yi musuluncinsa a nan ɗari bisa ɗari ba wanda isa yana ka an taɓa zuwa lokacin da wata kam darakta ta zabga wa amira ta kan mari a kan hijabi ko da ta zabga mata mari kuwa take kan suka zauna suka rubuta wasiƙa doguwa suka aike da ita zuwa ga darakta general na kan suka ce to ga abin da ta yi saboda haka muna so a bibiyi binciken da maganar da muka yi dama akwai lauyoyi a cikin ah, ah, kwafas ɗin a duba a gani in har ya tabbata to muna buƙatar na ɗaya dole a cire wannan kam darakta ɗin a cire ta daga kam darakta domin bata cancanci ta zama kam darakta ba suna da dokoki ka'idojin su su lawyers ɗin na biyu kuma dole to ah, mu ƙarasa tun da lokaci ya yi dole ta zo ta ba da haƙuri ta risina ta ba wa ita wannan yarinya da ta mara haƙuri na uku kuma ai mata taransifa ta bar wannan garin ita wannan a wannan cam director ɗin na hudu kuma dole a biya wannan yarinya tara na an hana ta yin addininta kuma an ci mutuncinta kuma wallahi muna nan a lokacin sai da aka zartar da wa'annan abubuwan gaba ɗaya kun ga kenan ashe to some certain extent kana da damar da zaka iya addinin ka amma karkashin larura yau da a ce akwai wani waje da zamu iya koma mu addinin mu sai mu koma ce neman maka watakila ka ce to mu tafi Saudiya a gidan wa zaka samu visa to in ka samu visa ma Saudiya za ta baka iya kwanakin da zaka yi in ka kara kwana ɗaya za ta fatattake ka in ba haka ba ka fuskanci doka da fushi saboda shi yasa aka ce ka'idar hijira tana da ka'idojinta na shari'a wanda insha Allah a karatunmu na gaba kamar gobe kenan a nan za mu tsaya za mu taƙaice ragowar ƙa'idojin sai kuma mu tafi zuwa ga aya ta gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fe mana hada wa sallallahu sallama ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wannan tace assalamu alaikum malam mace ce take menstruation a watan azumi bayan ta yi wanka da kwana biyu sai ya dawo amma na 'yan mintuna ne sai ya ɗauke to malam azumin tana nan ko ya kare amma ta tabbatar da cewa jinin ne na al'ada in dai har jini ne na al'ada duk sanda jini ya zo mace a kowane lokaci ba ta da azumi a wannan lokacin ko wannan ita ce ka'ida in kuma wani jinin ne na wata rashin lafiyar to wannan ya kamata sai ta je ta ga likita domin likita ya ya duba ta kuma fitar jini a jikin mutum baya karya masa azumi in dai ba jini ne na al'ada ko jini na haihuwa ba